ayyukan da kuke gudanarwa kuna yin su ne bakin kogin shin rishin ruwan saman da ake samu kai a kai an shekarun baya bayan nan baya kawo muku cikas a cikin aikin naku hakikan da zaran ba a samu damana mai kyau ba tabkunan ba za su tumbasa ba yanda ya kamata kuma su za ta sassauta a yau nome-nomen ranin da ake kewayen tabkunan nan sun shimfiɗar watanni hudu ko ma fiye da hakan ake zartar da su kenan ku da an samu wani tabki da ya kekeshe cikin wata biyu amfanin da za a samu zai salwanta a kewayen wannan tabkin to menene abun yi don ƙara ma filayen noman garko muna ƙoƙarin wayar da kan manoman kuma mu tallafa musu akan fasa'o'in kimiyya na gyaran tabkunan yasar da ake saboda game da zaizayar hilaye ya zama wajibi mutum ya yi yanda za a rangwanta zaizayar kewayen tabkunan. Idan aka shuka itace gabar tabkunan hakan na baiwa hilin daidaito. Za a samu sassauci na zaizayar a ƙara samun ɗorewar hilayen aƙalla wata shida bakwai zuwa ma takwas. Hakan zai inganta ayyukan samun amfani. Wani irin ƙoƙari ne kuke kawo ma manoma don su fahimci wannan canjin yanayin? Au niveau de la région de Dosso, on a 18 radios euh, communautaires. A fuskar jihar Dosso muna da gidajen en karkara goma sha takwas da rediyoyi masu zaman kansu bakwai, wa'anda kowace shekara muna sabunta yarjejeniyar hulɗa da su. Ta wa'annan rediyoyin muna ba da horaswa ta hanyar sadarwa shimfiɗar kwamin arba'in da uku. Ni ma'aikata goma ne gare ni, ba zan iya tunkarar faɗin shimfiɗar jihar gaba ɗaya ba. Na fi yawaita amfani da wa'annan rediyoyin karkara don isar da dukkan bayanai da sako daban-daban da ke gare ni ya zanto ga batun canjin yanayi ne ko kuma yanda ake yin taki amma duk da hakan kuma muna shiryar da zaman ba da horo lokaci zuwa lokaci akan shimfiɗar filayen noma don a samu manoma da za su yi koyi da fusa'o'in da ke gare mu su ci gaba da nuna wa sauran manoma kenan daga inda suka samu horon za su iya horar da wasu manoma